أَنَّهُ لَمَسَّ مثل أو حكم النبي فأشياء مثل هذا مرة يد الإسلام وتكون الأعشاء وتكون إلى أن تكون تأكل الدجال وتنطق عروض السبيل ثم كنا فتح عن يعني إلى ترفع فتح إليه أنا أقول لك السبيل أخذ المخشب المقعد هذا أخذ المخشب المقعد أنا أخذ المخشب المقعد وقد قلت عليه

wannan namiji da yawan ayyukan namiji ya raba wani kwalli kuma namiji da yawa to ba da da zuwa da mata a kai daga maza a da da shi ne ne ne da wani amma ba kuma da yawa ne da kuma da ko da da wanda a kuma ya yi kuma da kuma da kuma kuma da

yawancin kuma shi ne da kuke fito a cikin da da da da da da da akwai hadisi da aka rauto da kuma hannu wanda shi ne yau da rikin da ya karfi bayan على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المصنف في كل حيث او على مدينه لان الله ذلك حرم عليه التقوى من ان قد ياخذ الوجود من الحاكم بالتقوى اذا كنا نتيجه لذلك والمشكله باكثر ذلك لا اله الا الله لما نفكر في الشيء نفكر في الأولى فلان هو نقول الآية وأن هو تحول لواجه كفشل مكاني كأيضا الفاشاء وهم كل أحد كده من الأهل فلو طبع حرب من أهل الأولين هو فأنا هو هو في المسألة وأن الله يقول wani suna yiwuwar halaka da ya ce ya fata da wani kawai ne da za a faru da za a faru da za a faru da za a Allah ya ce da jawabu a kan kasance da ba an kasance da ba shi wata zaman zuwa farko cewa zuwa da azabar Allah ya ce ba da cewa kasance da wannan mata Allah ya ce da azabar da wa'ala cewa da kai shi ko ban da ta kuma da da da da da da da da da da da da shi da da da da da da da da ne Allah ya yi wa da wannan da su kan da wannan da su kan yi da wannan da da wannan da su kan da wannan da su kan yi da wannan da su kan yi da wannan da su kan yi da wannan وَلَمَّا جَاءَ wani wani wani zo musa masa da baki baki da ke da ya ka je yan da mutu ma ya ke yan da mutu yana tarawar da ke girma baki ko da ya ke da aka yi da fara da ya ga ta ya a' ta ya ke da ko kan da da da da da da ne ba ka da ya da Awa, ya yi da a na ta ake أمام الإسلام ومن وراء الإسلام كيعمل فأنا أقول لك من هنا لا مرة من أبوك لا مرة وسيلة الذين يتبعون الله وجعلنا وصلنا الى قوم مجرمين قالوا انا نملك ايه هذه القريه haihuwa na halakar da ma'abota wannan kankare wannan alkalin zai nuna shi da alkalin da su lokaci da ke zama da mu halakar da in ta ana da haka ko ba da yi da yan zai wata kan wannan alkalin da ta fi da alkalin da su lokaci da su lokaci da su lokaci da su lokaci da su lokaci da su lokaci da su lokaci Gracias.

أن أنزل فكر الكتاب لا تتكلم عن الوجود يتكلم عن العين يجلس في الوجود وكان الأحياء ويقول إلا هذا الجهاد يجب أن يجب أعلم أن أنا موجود على جنة المرأة قال يجب أن يقول أن التسليم أبدا بالأهالي أبدا هو يجب أن يقول

وجدنا الإمام الإمام عليه رحمه الله مع نفسه إذا هو هذا هذا ليس كثير لأن المنطق العربي ثم أين أكثر من أين فهذا التفسير نحن أعلم أن من هذا التفسير أنه هو أهله فأخذ في علمنا إلا خلقه ne ne ne na da ya ka kasance daga ya zuce da kuma da أقول لي الزوجة يقول أرض لك بالتفر وقول علي أنه ما تأتي وتأتي وما تأتي الاستغاثة لكن أنا لكم أكون أكثر إذا أخرجت من الدولة المعنى هو تودي الاثنين ما أشتغل على المشروع حتى المسؤول يعيش المسؤول يستلم على عقله لا تحب عن الراعي وإذا ظننت الله تعالى لا أمسك أسبابا لأسبابا أعوذ وما أنا أنا أن يعلم واذكر من جاء من الغادرين للجنة وحكم

wasu wasu da a suna da baki da daga cikin waɗanda suka saura a cikin waɗanda suke tsaro da aka ta hanyar da Allah da cikin su ya zama da wata da a tura ta da tsada ko wata ruwa cikin waɗanda suka tsawa da wata shi ne mana tsada a zama da wata da wani da rinda da ita ta saura da ake wadanda ita da

كابرمان كمان كاوى وغير ذلك لا بأن لو كان مسلوب كلا كلا كان في اليوم الجزائري ومن يقول آه أنت أمرنا تصور ربنا فلا إذا كنت بعثا أن يقال أن النبي سيد المؤمن أن يقول لا كان يريد أن يقول الله كان يتكلم في الدنيا ana kawo ana a bari da da da da da وجمعيته يجب أن يكون أول أهلين فمرضوا أهلين كما الله نسل أهلين هو أهلين هل يدور السنة؟ يدور السنة يدور السنة يدور السنة shirki Allah da da saboda da kuma yi واتقوا الله ولا تكتموا تذكر تقول تقول تقول تكفيه في أول أول ما كان العالم الآن ما تسمع كذا ولا قالوا لا ولا أول سؤال تقول ما تقول ما تقول ما تقول ما تقول لا لا كم تقول ما ما يقول ما تقول يوم يوم ما يجلس يوم ما هو أو أو والله أنا أعرف أبو بكر mu wallahi da ake suna da karka muna da wani gani masu karfi wani kusan da ya so wallahi da ake kai da ake iya abin da وما هي هذا الكلام الله يا مريم لازم الكلام الله إلا رجل لا هو كما تبقى على كذا لكن عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم وعن عملة الأموال والأموال والأموال والأموال فتصدنا أعينهم يكون الإسلام يجب أن يتواقع في المنافسة وثم نقول الإسلام يكون مستقيما ونحن نقول الإسلام يجب wanda wani ba su ko ba ko wanda ba ta yi ne ko ba ta wani kana to da kan ba ta da da su ko wanda ba su ba su da ke yi wannan da da da da ma ko ko da ma da ka da wannan da da da da ya yi da ka da da da ta da da da da ya idan ba ta fiye fiye kuma ta mutu ba za ta Allah ya ta ta ne ne da ta ya ta na a a ta kin da na da ta ta dan dan ne ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

mu zama ma da su ba za ka da ke da ka don su ke da ke wata wata da sun a da ga ramu masu abubuwan da azaba ne a kan maharuka wannan karkaryar da azaba kuma daga sama yi wani kuma saboda Allah da suka قال فأنت الكتاب وسوى فليس من الله yi حتى وجه الله وجه المسلمين فكان عليه أن تدعو sannan kuma eh, arzikin da ya tafi wani da sauran yin da ta da yawa da wani da duk wani na abubuwa ko a wasu tattara da biyar da su ne ba wata ba shi ne yana ba wa ba ya yi ba na kuma ya tafi da su ta ta ya saboda kwanciyar wasu suna ba su ta ta ba su kai su ta da da ta Allah ta'ala ya ruwa mu da ta kwanciyar Wata wata da ya ala'uta, wata ta aya a yanzu ya magana da ga yadda gari ta koma ga labarin da da wannan da ta da ganniya da mutane a hankali ya hankali na cewa da ne waɗannan mutane da ya sa kuma Allah ma da ta zai ba da da sa Allah ya sa ba da ya kan ne wannan da har Allah ya sa da kan ne ba ka kawa da da suke girma kuma ne da ya kuma yawa ba shi ne da kuma wannan da kuma wannan da kuma amma ba wani wani da su shi ne samun cikin da ta da kare ka rubu wa ya wata wata ta barkin mu da mu ma wata wata ta kana iya mu kuma to wannan mun da ba ta da Allah ya fara da wannan kada da wata wata da da da wani rai ne da da da da kuma kan da Allah ala da da kuna wani gudun da gani kuma kun san akwai warka kuma kun san a Wani ce a cikin da suka yi a cikin ɗan yaro.

saboda ita za ta zama a لا تجد أن لا يعلم ولا تعمل كل على المكتوب الله لعسى لأفسد وطلع الرجع قال أن تحسوا ويؤثرها حتى أسلمه فكان يوسع مقطوعا وهذه الخطوط يلزمون هذه الجماعة وفي الرموز ولا نعبد هذا هذا الذي فرق على هذا كنا قال له الله

تنظر وقام حسن وقول الله تعالى من حسن آوى مقام فإذا لم ونقول الآوى يوسف الجمش سوى الآوى تصور كأن آوى لا يفكر أنا مني لك وسين اللوم الأولى بلا هلكة تقول كذا واللوم الأولى بلا هلكة

gaba suka da wanda kare da a ba a abubuwan da aka قالوا

saboda ka saboda an sai kuma su da da za su yi amfani da hankali da to amma ba ya da za su yi turi na yi da da su yi da yi da su yi a kan abu yi da kawo aiki wani da ya fi da duk a kaya sun bayyana yi kowace bayyana da da da da da da

ألا تتفكروا في الأرض وما كانوا سابقين ومثل من دون وسابق لا كأن حينما نستهدف ذلك على يد الذين يعملون عن أن يحكمون ثم كما يتعلمون عن أيدينا تتداخل عليهم قبل لمن ونحن نسلم على منهم كما وتمسوا بعد ولمسوا على الله إذا كان ذلك وكل من أخاف ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا وخير الذكر ولكن أيضا هم يتقون من أتاه وأنك لا تحاسب ولا تحاسب إلا بالمعروف فلا تؤمن بالقوة فلا تؤمن بالإسلام فمن نصر الإسلام واسع هو الدين إسلام الإسلام واسع هو الدين وأنك لا تحاسب ولكن لا تؤمن بالقوة da you. ومنهم من أخذت نصفين الحاء أخرجه في المكتب عوام كالأربع دون تداول الأربع فهو أبو عمر كلها وليا وذلك كان مثلا أبا فالرسول كل من سواه يجب أن تكون رجلا ومكانا سعيدا وقال لنا الله أن تكون سعيدا تكون الزهور من أبوها وأن سعيدا

والملوك إلا أن ومنهم من تمسنا به الحلقة فلك كيف تمسك بالحلقة وكما ومنهم من تمسنا وكما ولكن الذي أخذه الكفار والرسل وأسلم على الوجوه ألا نقل من الأحكام إلا الذي أخذه الكفار والبدع وتعلم أن الله هذا كان الموضوع منهم من أين حصلت هذا وعندهم ونظر لهم إليها حتى كيف لو كان الملاومة والله وجه وما كان الله يظلمهم الا لمن ظلم ان يتقوا الله وعلى الله لا يتمنى لا يتمنى شيئا kawunan su na hanyar dukkan da yau da zan da Allah ya aiko zuwa ga suka yi suka da da a da suka da suka ta hanyar da al'asha ta hanyar mutane a wata kuma da suka kuma da ya aiko

wanda ya kashe da abun da yana da da amali sai ya zama da abu ya da yana da da da da da kuma yana da da da raunin a abin haka wuta da yin ko wani abu da Thank you. madina ya fito da hudu da kuma da abin da ko a tsara kuma da ta yi tashi ba ko ko a ورحمة الله وبركاته